بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana safiyar ranar asabar ce da ta daidai da takwas ga watan safar hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1434 daidai da 22 ga watan disamba shekara ta 2012 wannan shine kasan na 61 daga cikin jeron giyar karatuttukan littafin al-fatwa al-hamawiyyah al-kubra wallafar shaykhul islam ahmad ibn abdul halim ibn taymiyyah al-harrani Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi idan ba manta ba dama a bayan mun faɗi ɗaya biyu har lokuta da dama cewar malamin ya rubuta littafi ne don ya zama amsa ga tambayar da aka rubuto mishi daga garin hama albafarta malam mecece ma'anar ayoyi da ke bayani dangane da siffofin Allah da ayoyin da ke bayani dangane da sunayen Allah da hadisan da suke bayani dangane da sunayen Allah menene malaman farko daga cikin waɗanda suka gabata tun cikin sahabbai da tabi'ai har zuwa kan zamanin ku me malamai suka fassara waɗannan ayoyi bayan da malamai ka mana cewa waɗannan ayoyi malamai sun fassara su ne a bisa yadda suka zo ba tare da sun musu ta'awili ba ba kuma tare da sun takaita ko kuma sun kamanta ba sai kuma ya fara kawo maganganun malamai daga cikin sahabbai da tabi'ai waɗanda ke tabbatar da haka a yau insha Allah ta'ala za mu karanta kuma mu karkare magana ta ƙarshe game da ainihin maganganun da malamin ya ɗibo daga al'imamu abu abdullah muhammad ibn khafifin wanda shi ne malamin da ibn taimiyya ya fi ɗibo maganganun shi da tsawo a cikin littafin nan ibn taimiyya ya ce kala abu abdullah baban abdullah wato muhammad ibn khafif ya ce wani ma na na daga cikin maganganun da muke faɗi وهو قول ائمتنا كما الامامنا ما haka suke fadi me yake nufi da limamanmu imma limamanmu a'immatul mutasawwifa wannan ita ce maganar da ya dace a mata fahimta anan amma wasu daga cikin malamai da suke ta'aliki ko suke karantar da hamawiya in suka zo sai su ce a'immatuna a'immatu ahli sunnati wal jamaa amma ni ba na tare da su akan wannan fassarar ko da ike ma'anar tana bayuwa zuwa ga haka Muhammad ibn Khafif yana yin waɗannan maganganun ne da yawu na sufaye na gaskiya asali ba yana yi ne da yawu na ahlus sunna ba domin tare da cewa ahlus sunna ne amma ya bayyana ne a cikin sufaye yake wa munanan sufaye rabbi to kaga ashe duk lokacin da zai ce a immatina ya kamata a fahimci a imma na mutasawwifa hal alhaqiqiyyi ma'ana shugabanni na sufaye na gaskiya amma fa ma'anar kuma za ta iya fadaduwa ta koma cewa shugabannin ahlus sunna su ma haka suke dafi amma qara'in dalilai da za su taimaka maka anan ka tsaya kai dube shine maganganu ne yake yi waɗanda sun saba maganganun sufaye sai yake kokarin bayyana cewa to ai hatta malaman su ma na sufaye na gaskiya irin waɗannan maganganun suke faɗi shine yace wa mimma naqulu na daga cikin maganganun da muke faɗi mu waɗannan sufaye na wannan zamani wa huwa qawlu a'immatina kuma shugabanninmu ma haka suke faɗi annal faqira shi fakiri to kalma alfaqir anan kamar yadda dazu kuka ji da na dauko wannan wuri nake fassarawa a cikin karatun fiqh sura kalmar faqir a istilahi na sufaye zamu zo mu samu bayani nan da ibn al-qayyim zai mata bayani zai zai bayyana amma kalmar a wannan lokaci a zamanin su ibn taymiya wato daga karni na shida zuwa na bakwai zaka ce kalmar faqir ana nufin sufi amma ita kalmar yadda ake amfani da ita kamar yadda nan lokacin da dariƙun sufaye suka yi ƙarfi sai ka ji an ce ahali wani ahali wani ahali akwai ire-iren su da zaka ji ana cewa wani ahali ne har isu isu sukan ce wa junan su ahali saboda wanda ba ahali ba wato wanda bawa daga cikin ashabul faida ko ahlul faida to sukan kira shi munkari wani munkari ne ma'ana abin da suke so su ce wani munkiri ne amma su kamar kalmar mujaddadi ce da suke cewa mujaddadi mujaddidi ce to sai su ce mujaddadi to haka sai su ce wane munkari ne in suka ce wane munkari ne a ƙasar nan suna nufin wane munkiri ne wato yana inkarin ɗariƙa to wanda kuma yake tare da su ya karɓi ɗariƙar tijjaniya sannan ya karɓi gyare-gyare da ƙare-ƙare da ainihin kaulaha ya kawo su ake kira faiba to shine sai a ce ai dan faula ne to ahlul faiba ma'ana to wannan dan faula ne to sai suka koma suna cewa kansu ahali sai kaga an ce wani ahali wannan kalmomin sun yawaitu a nan Zaria da Kano da Sokoto da Katsina zaka ji ana wani ahali ahali wannan kalma ta ahali a takaice ita ce suke nufi da alfaqir amma kuma gashi Ibn al-Qayyim zai kawo mana bayanai da malam zai dauko daga gare shi waɗanda zaka fahimci cewa alfaqir din ko kuma faƙaro ɗin irin nasu to suna nufin nau'i nau'i ne kashe ce alfaqir nisbatun ila alfaqar wa hiya martaba min maratib at-tasawuf ita kalmar wato ana danganta faƙiri ne zuwa ga alfaqar asali kamar ka ce talauci sai ce amma martaba ce daga cikin martabobi na sufanci wala hum fiha iddatu ma'an sufaye suna da ma'anoni da yawa akanta سئل سهل بن عبد الله عن الفقير الصادق an tambayi malam sahal dan abdullahi game da wane ne fakiri na gaskiya qala sai yace la yasalu wala yaruddu wala yahbisu la yasalu baya roko wala yaruddu in an bashi baya kin karbe wala yahbisu in ya karba kuma baya boyewa fakiri na gaskiya kenan sufi na gaskiya kenan don haka in dai sufi ne to bai da account jalla ya habas baya boyewa ma'ana baya roko amma aka bashi yana karbe amma ya karbe baya boyewa kaga bai da account kenan wa qala ibn al-jala malam dan jalla yace al-faqru Allah ya kunu laka abin da ake nufi da faqar ya zama baka da komai fa idza kana laka in kuma har ka samu fala yakunu laka hatta tu'athira ba zai zama ka samu ba sai kai wani tasiri sai ka canza rayuwar wani sai ka kyauta ko kai sadaka shine ma'anar faqar ya zama baka da shi in kuma ka samu to alheri za ka yi wa qala ibrahim al-khawwas mala ibrahim al-khawwas cewa al-faqr rida'u sharaf wannan faƙaru da ake cewa talauci to shine gwado na daraja wa libasul mursalina kuma shine abin sanyawa na manzanni wa jilbabus salihina sannan kuma shine hijabi na bayan Allah na gari an fahimta wato sun siffantu da shi ya lullube su ba sa rabuwa da shi wa qala yahya ibn mu'az yahya dan mu'az duk waɗannan sufaye ne fa shi ko cewa ya haqiqatul faqr Allah yustaghna illa billah hakikanin abin da ake nufi da fakar shine mutum ba zai wadatu ba sai a wurin Allah don haka baya nema sai a wurin Allah wa rasmuhu yadda tsarin shi yake adamul asbab kulliha ya zama ma baka bin duk wasu sabuba gaba daya baka sana'a baka roko baka noma baka komai ka dunkule kawai to shine asalin tsarin shi malai yace ka duba littafin awariful ma'arif littafin awariful ma'arif mujalladi na biyar shafi na 235 wa zakara ibn al-qayyim amma ibn al-qayyim ya ambaci cewa anna martabatal faqri to ibn al-qayyim a wajen maganganun sufaye in ana dakkowa daga gare shi fa ana dakkowa ne kai tsaye domin ibn al-qayyim sufi ne jalt ya shiga cikin abin yin zurfi kamar ainihin wato taqiyuddin al-hilali ne jama'a taqiyuddin al-hilali idan yana magana dangane da dariqa ko yana magana dangane da tijaniya ko to ka tabbatar da cewa kana dakkowa ne daga masu abin domin sai da ya shiga ciki ya zama gausi a ciki ina fata an gane ta yasa rubuta littafi alhadiyatul hadiya ila tariqati tijariya in karatu na gaba ya zo a wata munasaba za mu zo da littafin yana ɗaya daga cikin tafan da nake so zan yi wata shaida da shi insha Allah ta'ala to ibn al-qayyim shi ma sufi ne amma ya tuba to yake cewa anna martabatal faqr inda sufiya hiya yadda martaba ko matakai ya faƙar yake a wurin sufaye shine martabatu tajarrudi wa qat'u kulli alaqatin tahulu bayna alqalbi wa bayna Allah ta'ala martaba ta ya zama mutum yayi tajarrudi ya janye daga duk wani abu ko kuma ya jaye jikin shi daga duk wani abu sannan ya yanke duk wata alaka wadda za ta shiga tsakanin shi tsakanin zuciyar shi da Allah madaukakin sarki duk abin da zai jawo ya raba shi da Allah da zuciyar shi to zai bar shi wa zakara anna hadhihi almanzila ibn al-qayyim sai ambaci cewa to irin wannan matsayin ashrafu manazil at-tariq indahu ita ce mafi daukakar ainihin masaukai na wannan hanya ta sufanci a wurin sufaye wa alaha ita ce mafi daukaka wa arfa'uha kuma ita ce mafi girma bal hiya ruhu kulli manzilatin wa sirruha yace kai wannan ma shine ruhi na kowane matsayi kuma shine sirrinta wa lubbuha sannan kuma shine asalinta wa ghayatuha kuma iya gaya kenan duk inda sufi ke kokarin zuwa iyaka wurin zuwan kenan ka duba littafin madarijus salikin na ibn al-qayyim a cikin juz'i na biyu shafi na 369 zuwa 400 da shafi na 438 amma shaykhul islam fayushiru ila anna al-faqir fi istilah sufiyya huwa salik ila Allah ibn taymiya shi ko sai nuni akan cewa abinda ake nufi da fakiri a cikin kalmomi na sufaye shine wanda yake tafiya zuwa ga Allah al-fatawa yace ka duba littafin fatawa da ibnu taymiya mujalladi na 11 na fata an gani shafi na 70 da kuma shafi na 195 irin wannan an an hada shafukan biyu ne yana nufin an samu magana a shafi na kaza kuma an sake samun makamanciyar ta a shafi na kaza ba an ce daga wuri kaza zuwa da shi ne sai ga yayi kyas aka amma tun da kaga ya sanya wannan alama kwantacciya yana nuna cewa shafi kaza da kaza to jama'a kun ji to mu dawo kan magana da malam Abu Abdullah yake qala Abu Abdullah wa mimma naqulu huwa qawlu a'immatina anna al-faqira abinda mu muke cewa mutumin da yake suki ne idhahtaja wa sabara idan bukata ta kama shi ya haƙura lam yatakallaf ila waqtin yaftahu Allah lahu kana a'la idan bukata ta kama shi ya hakura bai dora wa kowa larurar shi ba haka zai ci gaba da hakuri har zuwa lokacin da Allah madaukakin sarki ya mai budi to kana a'la to yin haka shine madaukakiyar daraja ta fakiri kenan in dai fakiri ne da gaske to bukata za ta kama shi zai aurar da yashi zai gina gida wata bukata ta zo mai sai ya daure ya haƙura ba zai je dora kowa larurar shi ba har lokacin da Allah madaukakin sarki ya kawo mishi budi to in yi haka shine wasu daraja gare shi me ma'anar wannan kalmar kenan kaga cewa lam yatakallaf ba zai kallafa wa kanshi je roƙi wani ba ba zai kallafa wa kanshi je dora wani larura ba to in yi haka wannan martaba din ita ce martaba ta gaskiya ta ne ta fakiranci zai zo fassara mana shine idan kana zuntawa kanka irin wannan sufancin da zuhudu cewar ba za ka yi sana'a ba ba za ka yi aiki ba za ka zauna za ka yi ta ibada ko za ka zauna za ka yi ta karatu to idan larura ta kama ka fa kaka je ka fara wani idan ko har larura za ta kama ka ka je ka fara wani to kuma yana nuna kenan wannan baka da gaskiya a cikin wannan fakarcin naka wato baka shirya wa abun ba ko kun fahimta jama'a kamar ka ce za ka yi da'awa ne sai abu ana cutar da kai da sharri da aikace-aikace na makirci da dasisa sai kuma ka ce don me kai da kake da'awa don me za a maka makirci yana nuna kenan a shiga da'awar ma ka shirya ba kai baka ma san sirrin ta ba dan haka sai malamin ya ci gaba da bayani ga shi nan ya kawo ce ka duba littafin fatawa ta Ibn Taymiyyah mujalladi na 11 shafi na 20 zuwa 22 da kuma shafi na 68 har zuwa 70 da kuma shafi na 125 har zuwa 128 sannan sai majmu'atul rasail wal masail wannan wani littafi ne daban da na ga muku ibnu taymiya yana da shi ina fata an gane banda majmu'ul fatawa ta ibnu taymiya akwai majmu'atul rasail wal masail li shaykh al-islam na ibnu taymiya an gane ko a cikin mujalladi na ɗaya shafi na talatin zuwa talatin da ɗaya sai kuma littafin al-muntaqam nafis min talbisi iblis littafin talbisi iblis ne ali hassan ya zauna ya aikin gyaran shi na taba zuwa na nuna muku shi na shafi na 235 zuwa 242 sannan madarijus salikina sai littafin madarijus salikina a cikin mujalladi na biyu shafi na 441 zuwa shafi na 449 sannan sai a warifin ma'arif a cikin mujalladi na biyar shafi na ɗari biyu da talatin da biyar zuwa ɗari biyu da talatin da shida idan ka samu waɗannan littafai kaf za ka ainihin samu bayanai dangane da maratib na fukara ko maratib na fakir a wancan zamanin jama'a kamar yadda yanzu ake ganin ka a ce ustaz haka ake ganin sa ake ce musu alfakir na fata an gano don ya zama suna ne wanda suna jin daɗin shi suna ganin martaba ce gare su so mu koma inda malam yake cewa faman ajaza an sabri wanda ya gajan dangana ya gajan hakuri kana su'alu aulabihi to yayi roƙon shi yafi dacewa da shi ala qaulihi sallallahu alaihi wa alihi sallama a bisa magana da annabi yace la an ya'khudha ahadukum hablahu dayan ku ya dauki igiyar shi ya je ya yo ice ya zo ya sawar ya biya bukatar shi ya fi ya roka to yanzu wannan hadisi da malai ya kawo gashi yace al hadith gaskiya bai dace da maganar da ya kawo ba don haka a ƙasa mai ta'aliki yake cewa hadhihi al ibara wannan maganar ta cewa faman ajaza an sabri kana su'alu aula bihi zahiruha la yatanasabu ma ad-dalil alladhi dhakarahu Abu Abdullah a zahirin maganar ba ta tafi daidai da dalilin da shi Abu Abdullah ya kawo cewa la an ya'khudha ahadukum ba ba tsaya tukuna mu yi nazari don ku gane wajihin abinda ake duba cewa bai dace din ba faman ajaza an sabri wanda ya gaza hakuri kana su'alu auladihi to yayi roƙon shi yafi dacewa da shi to kuma sai kawo hadisin da annabi ke cewa ɗayan ku ya ɗauki igiya waje yo ice ya siyar ya fi mishi ya zo yana roƙo to kaga shi hadisin me yake kashe guwa roƙo amma shi kuma ya kawo shi ne don ya nuna cewa to in ka gaza hakurin ka yi roƙon don haka ko ba za a yi hujja da wannan hadisin akan wannan maganar to bi tariqi talwih sai dai a fakaice a fakaice ma sai an tafi da nisa nisan da karshen ta kafin a dawo abin da ake so a kai gare shi ma an bata akai to wannan kuma ya saba tsari na kafa hujja don haka sai ce falau kanat al ibaratu hakaza da a ce haka maganar ta zo to da ta fi dacewa gashi faman ajaza wanda ya gaza kana sabru wa adamu su'ali auladihi an fahimta to haƙuri da rashin roƙo shi yafi dacewa da shi to ba haka magana take lastaqamal kalamu da magana ta miƙe ta yi daidai da hadisin amma haka da ta zo gaskiya bata dace da hujjar hadisin ba wani abin sha'awa shine duk waɗanda naga sun yi ta'aliki akan wannan littafin biyu daga cikin su da wannan da wancan bayama ne dukkanin su wannan wurin da suka zo sai da suka yi wannan gyaran ina fata an gane domin magana da farko tana cewa ne faman ajaza an sabri wanda ya gaza hakuri kana su'alu auladihi to yayi roƙon shi yafi dacewa da shi to da sai kawo wani dalilin amma da ya kawo wannan dalilin kuma sai ya zama magana bata tafi daidai da hadisin ba sai aka fahimci to ai yana son kenan ya nuna idan har ka gaza to kai kai sana'a in ka gaza hakuri to kai sana'a kaga kenan ba roƙo ba a ce ba amma kuma sai yana cewa in ka gaza hakuri to kai roƙon shi yafi da ya kawo wannan hadisi ba shi sai ce wal hadisi rawahu al-bukhari bukhari ya rawaito wannan hadisi a mujalladi na uku shafi na 335 raqam lamba ta 1470 kitab az-zaka babul isti'faf an al-mas'ala babin da ke bayani akan mutum ya kame ya daina roko an abi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallam qala abu hurairah yace manzo Allah yace wallazi nafsi bi yadihi na rantsi da Allah da raina yake a hannun shi la an ya'khudha ahadukum hablahu dayan ku ya dauki igiyar shi fa yahtatiba ala zahrihi yaje yo ice ya doro icen a gaban bayan shi wanda ana so a nuna kaskanci ne ka shiga wannan kaskancin khairun lahu ya fi mishi alheri min an yi ati rajulan fa yas'aluhu ya je ya roki wani mutum a atahu aw mana'ahu mutumin ya bashi ko ya hana shi amma dai kowa baka ka gane cewa ba riba kai ba ka je ka dauki ice ka dauki igiya ka yi ice ita ma sai aka ce ka ɗoro shi a gaban bayan ka kaga ƙarin da wahala da kaskanci ko to ya fi maka daraja da alkhairi to kun ga ire-iren waɗannan hadisai su ne hadisan da ya kamata a rinka karantar da matasa ana wayan musu da kai ana tarbiyyar su a kai tun suna yan ƙanana su gane cewa ba a bakin komai suke ba amma ya riga ya ɗauki girman kai ya riga ya ɗauka cewa shi fa yanzu yana jiran ne kawai ya zama gwamna shi fa yana jiran ne ya zama sanata a daidai lokacin wai sai a tara manyan yan boko wai sai su tafi suna taro wa arewacin kasar nan tana da matsalolin matasa dan haka abin da ake gani a yi kokarin yadda za a samar da aikin yi ga matasa shine yanzu sun fito da wani tsari an fitar da miliyoyin kuɗi jama'a shi manajan manajan abin da aka sa yawon kawai da yake yi yanzu ya kashe kusan biliyan ɗaya yawo da yake na ganin wurare an kashe kusan biliyan ɗaya wai za a bi kowace anguwa kowace mazaɓa ta ɗan siyasa ko ta menene da ake cewa za a je za a samu matasa goma to aikin da za a ɗauke su shine za a ce za su rinka share kwata anguwarsu in sun ga bola ta taru su kwashe ta duk wata za a rinka ba su dubu goma kaga dubu ɗari kenan na ga in kuna da mazaɓa guda goma sha biyar to kaga miliyan ɗaya da rabi kenan duk wata to duk shekara to haka za a yi wa kowace mazaɓa a Najeriya matashin da zai ga uban shi ya tara shara a kofar gida yayin marma zai fice kafin uban ya fito ya sa shi ya kwashe ta matashin da ya bi gari biyu ya cika yan matan gari da ƙarya cewa su su ne kaza shine zai aikin kwata kullum abin da yake damun yan bokon mu jama'a suna da karatu ba su da ilimi wato mai ilimi idan yana bincike yakan je yayi field research ne field research kuma akan yi shi koda a cikin office shine zaka iya zama cikin ofishin ka sai ka sa ana gayyato maka mutanen cikin gari waɗanda suke rayuwa tare da ire-iren waɗannan rayuwa ta waɗannan mutane me kuke ganin za a yi wanda ya kamata amma sai su je su zauna a falo sai su tunani irin tunaninsu da irin tunanin matsayinsu sai su ce za su kawo kaza shi yasa har yanzu za ku ga babu wani project da gwamnatin kasar nan ta kawo wanda ya nasara saboda galibi idan ma dan bokon ne ya ce ai shi ma yayi almajiranci ko shi ma yayi dako idan ya zo yanzu zai kawo gyaran ba zai kawo gyaran bane a bisa yadda abin yake zai yi daidai da tunani ne irin nashi a yanzu su waɗannan matasan da ake cewa a samarwa da aikin yi jama'a su fa ba sa fatan su zama teloli ba sa fatan su zama kafintoci balle masu shara ko kwasar kwata wannan motar da kake hawa to yana ganin ma shi yanzu zai maneji ne ya karbe ta kwana biyu kuma ya je siyo sabuwar waye kuma wannan kujerar da kake rike da ita irin ta fashi yake nema saboda haka duk abin da zaka bashi in ba irin wannan motar ba to shi fa da ke mai ba kai kuma a daidai lokacin da kake ganin ma bai kai ya hau babur ba shi kuma yana ganin motar kama shi ya same ta fa hakuri zai domin Disamba ta yi 2012 model ta kusa kariya tatin tana shiga za a je a kero mishi tashi wannan shine kuskuren da ainihin galibi yan bokon mu da hukumomin mu kuma idan ka zauna da su ko za ka ji su ne da nazariyat fashila wato theories waɗanda yake gaba ɗayan theories ɗin kafin a tsara su sun faɗi kun gani shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallama yana da hikima da yace al-mu'min alladhi yukhalitu an-nas wa yasbiru ala adahum khairun min al-mu'min alladhi la yukhalitu an-nas wa la yasbiru ala adahum mu'minin da yake mu'amala da mutane su cutar da shi su wahalar shi ya hakura ya shi wanda baya yi amma abin da nake so ka gane idan baka mu'amala da mutane baka dace ka shugabance su ba ko a addini ko a rayuwa ko a komai shi yasa yana daga cikin tsari na jami'o'in zamani jama'a hatta vice chancellor yana karantarwa yana daga cikin tsari hatta vice chancellor a nemi shi gida daki a cikin makwancin dalibai cikin hostel jama'a sai a ware wani daki sai a ce nan na vice chancellor ne ku gaya mini idan vice chancellor yana zuwa yana wa ɗalibai lecture zai rinka samun contact da su kai tsaye irin yadda lakcarori suke samu don haka so da dama sai kaga a kasashen mu lakcarori sun hada kai da dalibai sun haifar da vice chancellor bala'i kuma haka ba haka ne a hostel idan yana kwana zai rinka ganin menene yake faruwa shine zai bashi damar ya rinka gyarawa ko kuma ya rinka son matakin da zai dauka amma akwai vice chancellor da in ba wannan jami'ar yi ba bai ma taba shiga hostel ba to daga cikin hostel din kuma za a jiyo mishi ango must go ni da wani ba shigo mishi ango must go cewa lalle ba a sai shi to amma yana shiga cikin su ba ina jin koke koken su ga wata kwata nan ta kai shekara 30 ba ta kwashe ta ba a cikin hostel din ga wani toilet nan an rufe shi saboda ya cika ga wasu dalibai suna yin wasu ɗabi'u duka zai gani amma ya dauka cewa mukami ne na siyasa yana can sama babu ruwan shi da al'amarin su Allah madaukakin sauke kiyaye Allah ya taimaka wa na qulu muna cewa a da sauran tahrijin hadisin ko wa akhrajahu fi kitab al-bu' haka nan bukhari ya fitar da wannan hadisi a cikin kitab al-bu' a cikin mujalladi na hudu shafi na 304 lamba ta 2074 babu kasbin rajuli wa amalihi biyadihi babin da ke bayani akan mutum ya je yayi kasabi yayi aiki ya je yayi sana'a yayi kwadago yayi aiki da hannun shi wa akhraja hu nahwan min hadha muslim imam muslim ma ya fitar da kwatankwacin wannan hadisi a cikin mujalladi na biyu shafi na 200 da 21 lamba ta 1042 kitabuz zaka babu karahatul mas'alati lin nasi ina fata an gani wa naqulu kuma mu abin da muke cewa inna tarkal makasibi barin aikin yi barin aiki ya zama baka sana'a baka noma baka kira baka wani aiki ghairu jaizin bai halatta ba illa bi shara'ita marsuma min at-ta'affuf sai da wasu sharuɗa waɗanda malamai suka tsara su sanannu na daga cikinsu a ta'affuf kamewa bai halatta ka zauna ba ka da aikin yi ba sai dai in za ka iya kamewa ina ma'ana kamewa ba za ka je ka rinka cin dukiyar mutane ba bari gaya muku daga cikin wani sirri akwai mutanen da za su fake da cewa su ba haramun za su ci ba amma zai je ci bashin mutane tambayar ita ce yana da wata madogarar biyan bashin? eh babu laifi a abin da wata madogara da yake sa rai za ta samun mishi da abin da zai biya bashi wannan fa ba ta'affuf bane an fahimta jama'a to in har zaka zauna baka yin wani aiki to da sharadin zaka kame ba tambaya ba cin haƙoƙin mutane wal istighna amma fi aidin na sannan da kuma wadatuwa daga abin da ke hannun mutane ka wadatu ka daina sa ido ka daina karbe ka daina roko amma wa man ja'ala su'ala hirfatan wanda ya mayar da roko ko tambaya ko bambadanci sana'a wa huwa sahihun halin lafiya shi kalau fa huwa mazmumun to shi abun zargi ne fil haqiqati kharijun kuma a haqiqani ya fita daga hanyar bayan Allah na gari a ƙasa malamar maza yace haka ba wa rabatul ibara yadda kaga haka din nan fil haqiqati kharijin ko haka magana ta zo a cikin wannan littafi sai yace wala alla qasad ibn khafif ko yani kharijun an tariqati sufiyya wato mai yawa yana nufin kharijun an tariqa an tariqati sufiyya wato duk wani wanda ya tsaya a haka to ya fita daga ainihin hanya ta tariqa sufaye to kaga kenan an sake dawowa akan can da yace wa huwa qawlu a'immatina a'immatul mutasawwifa kenan da haka jama'a kun ji a ɗazu da muke karatu cikin fiƙin sira mun zo wata munasaba wadda take magana dangane da annabi ya zo yaƙi na Uhud sai aka ga ya sa burayi ya kawo sulke ya sa ya sace kawo wani sulke ya sa sai malamin yake cewa wannan yana nuna kenan dogaro ga Allah ke ba da nasara baya hana ka sa kariya a jikinta haka dogaro da Allah shi ke ba da abinci baya hana ka ainihin fita neman abinci to sai na tsaya ne waɗannan maganganu na daga cikin maganganun shi ne wallahi mu ahlu sunna mu tsaya mu gaya wa kanmu gaskiya kan mu yaudar kanmu kamar yadda muke zargin waɗancan sun koma suna rubutun sha saboda sun daina aikin yi sun kirkiro abubuwa da yawancin malaman da ke hawa mimbarai da waɗanda ke karatuttuka tsakanin magariba da isha da da yawa daga waɗanda ke wa ahli sunna tafsirai da karatuttuka wallahi ba su da aikin yi kuma wallahi su daina ƙarya ba dan koyi ba kai dai ka zauna ka ce kai ne mai wa'azi na ƙungiya kaza ko ka zauna ka ce kai ne mai karantarwa a masallaci kaza me za ka ce ba ka da wani abu don haka kullum fata kake ka ga wani mai haske ya shigo cikin da'awar to kun ga wannan fitina ce jama'a don haka kullum ya je wa'azin ƙasa a gari kaza ko a anguwa kaza to kokarin yake ya saba da wani mai maiko ya karbi lambar wayar shi yana nan ana gaisawa lokacin tafiya aikin hajji yayi sai matsa mishi da yi mishi waya sai matsa frequently to bayan kwana biyu kuma sai ce wallahi ba ma dai bana cikin kujeru da ake rabawa Allah bai kira shi ba to shine dai alhaji da Allah ko za a samu saboda in mun je muna yin addu'a kasa ta zauna lafiya muna kuma yin addu'a ire-iren ku waɗanda ke taimaka al'amarin ahli sunna Allah ya ƙara muku ƙarfi Allah ya taimake ku Allah yadda bai zai shi hana shi magana wallahi jama'a kaskanci ne wallahi to abin da yafi mun ciwo shine sai ya zama su suna haka kuma suna tarbiyyar na baya da su yana yawo zai tafi Abuja zai tafi Kaduna zai tafi Lagos yana tafiya da alaramma sai kuma sai manna alaramman shi ma alaramma eh karbi lamba waye shi wannan shine alaramma na da kake ji dan haka na farko tukuna sun kallafa wa kansu wata irin rayuwa tunda wai ya zama mai wa'azi na ƙasa yanzu shi ba zai zauna gidan haya ba shi yanzu dole ya zama yana da mota wai don in ya je wuri a rinka karban shi da daraja tunda ya zama mai wa'azi na ƙasa dole ya zama duk wa'azin da zai fita to a gan shi a wata riga wadda bai taba shiga irin ta ba tunda ana ɗauka a kasar ana buga hoton to ka a ga wa'azozi biyu riga iri ɗaya kun ga ire-iren waɗannan abubuwan wallahi jama'a fitina ce fitina ce jama'a kuma wallahi rusa da'awa ce shi yasa duk inda da'awa ta tafi ko dole ta dawo ta sake barbadewa ta mutu saboda wani ne mai kuɗi ko dan boko ko dan siyasa ya fara fahimta addini ya shigo cikin ku kun gallabe shi da roƙo kun fitine shi in yana da ƙarfin da zai iya ci gaba da baku kenan yanzu ba ku da ƙarfin ko kuma ku ci gaba da gawa mai abubuwan da zai gyara akai saboda bayan kwana biyu sai a koma yanzu ya shigo ne ba da tawali'u zai bi da'awar saboda ya yadda kuke magana da karfi to yanzu sai ga to ai shi yake dauke da da'awar to sai ga ya fara taqa'us ya fara ja da baya game da bi to yanzu sai ya fara fito da wasu halaye nashi da wasu dabi'u nashi to ana nan in ya daga wani ya nemi shi kaza wani bai mai ladabi irin yadda wani ke yi sai fara baku shawara to a dakatar da wani daga kungiya to a dakatar wallahi wannan yana taimakawa wajen samar da rudani saboda haka ina kira zuwa ga malamai da ke kira zuwa ga manhaji na ahlus sunna dan abu biyu amma ɗaya daga cikin su shine kai alheri imma ka daina roko ka kame din da gaske na biyun imma ka daina roko ka je ka samu sana'ar yi al-Imam Ibn al-Jawzi a littafin Sayyidul Khatir ya bada wannan shawara kamar da ta shahara a baki na ina yawan fadi yace naga masu ainihin kuɗi suna wulakanta malamai saboda zakka da suke ba su da sadaka yace to in ma su malaman nan su daina karantarwa da suka shagaltar da lokacinsu wadda ta hana musu neman arziki da abinci ima kuma su raba lokacinsu suna karantarwa kuma suna sana'a na sha fara muku ta'aliki na akan shawarwarin nan nashi guda biyu ta farko akwai sharri a ciki ita ce malamai su bar da'awa su bar karantarwa gaba ɗaya su tare a nema wannan sharri ne amma su raba lokacin nasu a ƙarƙashin wannan ɗalibai na ahlus sunna kar su sake su ɗauki irin wannan tarbiyyar ta waɗannan miyagun malaman hatta ɗaliban da ba su wa kansu kirari da su ɗaliban ahlus sunna ne daga cikin muridai na 'yan ɗaruku wallahi tallahi wannan ba daraja ba ce jama'a kamar anguwanni irin namu ɗin nan jama'a yanzu fa shugunnai ne suke shigowa sai mutum ya shigo shi da ɗan almajiran shi guda biyu suna tafiya ba wurin kowa ba fa ya zo ne yana kewayawa kawai ya samu wannan mai gadi idan mai gadin mai karambani ne sai ce wannan gidan wane kenan nan gidan wane kenan nan kuma gidan wane kenan to shi kuma in ya ji wani mai romo daga ciki sai ce ato kowa nan yana nan bai san shi ba fa sai gan shi gashi nan ya zo da babbar riga ya kifo tuma a ƙasa ya kawo wani majan ya kawo wani hirami ya sa haka ya rike wani carbi su kuma waɗannan ga sunan sun biyo bayan shi wallahi ba sun tawo suna bane ba daurin aure bane sun fito raraka ne hadhihi al-kalima sabiqa alayhi kai sun fito raraka ne yana fitowa shi kenan sai a zauna to salati goma ga annabi sai ai salati a shafa sai a zo ai ta addu'o'i ai ta dan boko shi ba addu'a mai yawa BBC yake so ji wallahi kana bata kanka lokaci ne gari yawa yana so ji BBC yana so ji VOA kago kana bata mai lokaci dan haka ba ga BBC can tane a dakin shi wallahi ba addu'a kai yake ansa ba BBC shi yake ji nan ya baka rabin jiki ne kawai to sai zama galibi yan boko ba su tarbiyyantu akan irin wannan ba sai mada sai karbi lambar waya kwana biyu sai bugo maka waya kullu zi ni'matin mahsudu kullu zi ni'matin mahsudu to wai dai kullun mai ni'ima wanda aka yi ni'ima dai abin yi wa hasada ne to su dai suna nan su ne maka addu'a suna nan dai su ne maka addu'a duk waɗannan abubuwan jama'a sun biyo bayan menene rashin sana'a ne wallahi wallahi rashin sana'a ne a ɗazu nake gaya muku wani babban mutum a ƙasar nan ya taɓa cin mutuncin wasu manyan malamai a gabana ni kaina na kunyata na zo wurin shi ne ni muna harka ta kasuwanci da shi dan jira kafin ya fito tun da mun yi magana a waya yana fitowa jaba sai ga malamai haka sai ci da Allah ku kun dame ni da Allah kullun kun ce dan kun zo kaza da Allah ku kun dame ni da Allah ni ko na fito ne in gawa ne sai nace mishi a ran kai da gaskiya ni ma ka bari kawai in bi cikin su mu tafi na da yake a haba su su da ba su kansu faɗa ba kullum su kenan to in ma za a zo neman sadaka ko addu'a sai gida na kadai sai gida na kadai to gani sannan wallahi ni da nake da wannan damar ta in zauna da su saboda sun san ga irin tawa alƙibla wallahi irin kalmomin da suke faɗi yana nuna abin da suke wa malaman ba dan Allah bane wallahi akwai wanda mun shiga bedroom din shi haka ya fito min da takaddu na mutanen kungiyoyi na neman taimako da takaddu na neman taimakon aurar da ƴaƴa da sauransu jama'a wani irin kaskanci ne kuma malamai ne manya da muke jin su a ƙasar abin ne mana ciwo don aqidan mu daya tafarkin mu daya tunanin mu daya sai dai kuma sun samu kansu a cikin wannan fitina kuma duk waɗannan abubuwan wani lokaci suna neman waɗannan kuɗin ne ba ma na rufin asiri ba ne kuɗi ne na samar da riguna irin waɗancan kuɗi ne na samar da motoci irin waɗancan kuɗi ne na samar da gida irin waɗancan ba wai ruwa gaza abinci ba ne a so yake duk wa'azin da zai je to zai tafi da wata riga wadda in ya tashi nashi wa'azin za a ganshi ya bayyana ba da wadda aka taba ganin shi ba to dan Allah jama'a idan kana da wa'azi uku a wata kowace riga dubu sittin naira dubu ɗari da ashirin ke dubu ɗari da tamanin jama'a da wanne za ka ji don haka malaman ahlus sunna ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah kada riga tufafi taguwa ta sa mutuncin ka ya zube mota ta sa mutuncin ka ya zube amma hujjar da suke bayarwa in baka je da rigar ba ba za a mutunta ka da wallahi ƙarya ne in baka je da mota mai kyau ba za su mutunta ka ba in ka tashi aurar da yakka in baka hada mata goma ta arziki ba za a je a mata gori akan cewa ubanta talaka ne Abu Hurairah yau shekara 1400 yashi suka yi mata gori cewa ubanki baya so miki gwalagwalai sai ya ce ki gaya musu cewa inna ma ya khafu alayya lahaba yana jimin tsoron wuta ne shi yasa in ma ka dauka bi ma'ana zahiru shine ne yana ji mata tsoron wuta ne saboda Abu Hurairah yana daga cikin malaman da suka tafi akan cewa hatta mace ba za ta sa zinare ba Nasiruddin Al-Albani shi ya kawo wannan a cikin littafin shi Adabu Zifasi yana ƙara ƙarfafa cewa ai cikin malaman salaf sahabbai ba akwai wanda suka tafi akan wannan ra'ayi ko kuma yana nuna cewa shi talaka ne in ya matsa wa kanshi cewa sai ya sai ya shi gwalagwalai to da kuɗin haramun ne zai je siya ko a wani hali jama'a mu wa kanmu rayuwa ta ɗaliban ilimi idan ka san cewa ba za ka iya irin wannan rayuwar ba to shikenan sai ka raba kana neman kuɗin kuma kana karatu kana neman kuɗin kuma kana wa'azi kuma tun da dai an samu cikin annabawa da sau gabata da annabi zakariya kafinta ne annabi dawuda Allah ya ce wa allamnahu san'ata labusin lakum lituhsinakum min ba'sikum Allah ya koya mishi aikin silke karafuna yana ci daga aikin hannun shi sannan ba rago bane ga kuma tukurin ibada kaga duk waɗannan abuban koyi ne gare mu annabi sallallahu alaihi wa sallama kiwon dabbobi yake ba dabbobin shi bane yace dabbobin mutanen makka ne in ya bawo kiwo suna biyan shi yan kwabbai abubakar siddiq dan kasuwa ne umar dan kasuwa ne usman dan kasuwa ne aliyu yana da aikin yi sayyidina abdurrahman dan auf dan kasuwa ne duk ga sunan kowa yana da aikin yi me yasa zamu zauna ba mu da aikin yi to ba nan ba ga rashin aikin yi ga kallafa wa kai burace burace zaka samu mafi yawancin malaman nan da wahala kaga wanda yake matan shi biyu ne baka aikin komai ka zauna da mata daya da ƴaƴanka kwaya biyu a duk inda ka ga dama aure ka je Aisha ce wai ai ta makale tana son ka ne waɗannan abubuwan suna da ban mamaki jama'a na je ƙasar Niger wa'azi wani lokaci jama'a can wani abin nan wani gari Difa can ta kusa da Maiduguri kusan karfe 1 dare muka wa'azi muka tashi jama'a karfe 5 kafin mu sallah asuba jama'a yaro ya goya makale aka ce ai ya zo wurina ne nace a ya shigo mana soyayyar shi ta aiko shi tana sona ne nace tana sona ce ta san ni kai ta san ni ba waye ni kawai ta ji zakin ayoyi ne da karatu a baki na mutumin kirki ne ni ko kuwa yaya ko kuwa nasibuhu fillahi ne wallahu hasibuhu ka gani sai na ce ka ce na gode amma ni ba aure kawo ni ba na je bauchi wa'azi wani ya matsa da Allah sai in zo gidan shi in ziyarta so wai yar makwabta ce wai ta da ita ba wanda take so sai albani sai ni ce a ni ba aure kawo ni ba a Bauchi su Isa Ali lokacin nan wai wata sista mai imani ta matsa su ba za su daura aure kawai su kawo mini ita ni ce wallahi ba ku ji kunya wallahi wannan nayi muku misali ne jama'a haka na ji wa'azi Lagos jama'a waɗannan 'yan mata ne na yarba su ma sisters kowace ta taso shin ba za mu natsu ba ina faɗin wannan abin ne zuciya tana tana tafasa saboda na ga ba nazari ne idan da ban yi wannan nazarin ba da shi ke ban zan tauratowa kuma bayan kwana biyu ne zai faru in ta zo ta ga abin da take tsammani ba haka bane sai kuma a koma sai ka ji ta shiga cikin gauruka tana zagi na bana aiki da karatu bana kaza bana kaza bana kaza a Sokoto an yi wannan a Birnin Kebbi an yi wannan a Bauchi a Gombe a Adamawa a Taraba wallahi alazim tsakani da Allah jama'a waɗannan matasan da suka taso yanzu abin da kullum suke saka kansu cikin rudani kenan wannan ya taso an kai shi gidan rediyo yayi karatun alkur'ani mata suna ta kuka shikenan kowace ta aiko da yarta ta ce sai aura ya biye musu nan ya aura ya saki can ya aura ya saki can ya aura ya saki sun koma suna cewa malamin banza baya aiki da karatun shi wannan muru'a ce wai sai ustazai su taru sai su ce maka tana da imani wallahi in ta fara karatu sai ta fashe ta kuka sai alama ba a ce kafira ba ce ku rinka lura jama'a sannan kakka biye wa yayi me suke yayi me suke dinka suke sa me suke hawa wannan irin gida kai ka ɗiba daidai da yadda bakinka zai iya haɗiya abin da yasa nake waɗannan maganganun jama'a waɗannan matsalolin da muke tattaunawa wallahi suna daga cikin abin da suka raunatar da da'awa ahlus sunna saboda akwai matasa masu albarka da suka taso amma bayan kwana biyu saboda rashin sana'a ko kuma saboda sun je sun nauyaci kansu da wasu abubuwa gaba ɗaya sai suka lankwame sai gan shi kenan yayi shiru a ce a sai ce wallahi abubuwan ne sun yawa wallahi yawan sun yawa shikenan sai ja baki ya shiru Allah maraukakin sarki ya kiyaye ya haka ku kiyaye waɗannan maganganu jama'a wannan magana tana da matukar muhimmanci kwarai da gaske shi yasa ainihin nake muku ishara wannan littafi ku dube shi yana ɗaya daga cikin littattafai da malaman salaf suka rubuta tun kusan shekara dubu ɗaya da ɗari da wani abu gashi alhassu ala tijarati was sana'a wal amal wal inkaru ala man yadda'i tawakkal fi tarkil amal wal hujjatu alaihim fi zalika kwadautarwa game da kasuwanci da sana'a aikin yi da kuma samar da wani aikin hannu da kuma musu ga wanda yake da'awar ya dogara ga Allah shi ya sa ya daina aikin komai da kuma kafa musu hujja ga haka lil imami abi bakar ahmad ibn muhammad al-khallal al-baghdadi al-hanbali ولد سنة 34 و200 وتوفي سنة إحدى عشرة بعد المئة الثالثة رحمه الله تعالى اعتنى به عبد الفتاح أبو غدة داشي وانا اللي تاجي تسامي شكرا تاشي ɗaya daga cikin malaman salaf ne ya rubuta shi ya fiye da shekara dubu ɗaya da ta gabata yana magana kwaɗaitar da kai dangane da aikin yi wanda galibi mun samu kanmu a cikin wannan fitina wadda wannan fitina ita ta ja Allah madaukakin sarki kiyaye ba ba da karfi a kanta ba kuma wannan magana ina son ku gane yin ta kadai mu ma gare mu bai isar ba sai mun koma muna dauki daidai cikin matasa rana eh kai ne kake ne a rayuwarka a ni bana aikin komai a to dole ka samu aiki matan aure dole shi yasa dazudin na hada ne wannan magana gashi Salman al-Auda wannan littafi dilluni ala suq hadisin Abdurrahman ku nuna min ina kasuwa take ya zo Madina an dauki gida an bashi an bashi shago an kawo jali an bashi an kama ta an bashi in kai ne zai kace salati goma ga Annabi Fatiha da laqad ja'akum kafa goma sha bakwai kai ta'addu'o'i kai ta'addu'o'i kuma gobe sai ka je kuma sai ka dawo wallahi tallahi mai gida kwano ne ya daga na gefen can kana jiran wai kuma zai gyara maka amma Abdurrahman sai ce Allah ya matanka albarka dukiyarka Allah ya sa mata albarka Allah ya sa komai sai ce dulluni ala suq ina kasuwa take aka ce ga ta ne ce ku rabu da ni kawai kun ji maza kenan attajiri ne dukiyar aka kwace ta a Makka da ya taho Madina aka kawo jali aka bashi yace a a nuna mai kasuwa su sun san yadda suke yi manja yake sayawa da man gyada da cikui da wane ne wane ne da yaje zauna eh alaji eh a bamu jarka guda an jima ba a dawo da kudin yaje nan da ne gyara tebur ya dukura a kwalabe shikenan sai ka zo da style in ka zo kai sabo ne sai ka zo da style ku zo arhata ku bashi arhata ku bashi ku zo da yan kalmomi kana yi kana daura kana kada haka ana shikenan sai ga mutane sai a ce wani mai style ne zo nashi da arha shikenan an fahimta shi yasa ɗazun sai da na jinjina wa kanawa da sakwata da zamfara da makamantansu duk inda suke su za ku ga ba su da abin nan mu mutanen mu ne nan zaria ba ga mutum ba da kotaro kuma gashi ya ɗauko kan shi girman kai shi ba zai tallanka ba ba yanzu ya gaba Kano ya shiga cikin kwararo yana cewa mata a zo a sai lalle ina fata an gane yanzu zai ga bazan farewa gasa nama ya ɗoro abin shi akan keke na yawo yana siyarwa wallahi wannan shine rufin asirin da wancan hadisin da zai ke bayyana amma wallahi ba ka da dalilin da zaka zauna ba ka da aikin yi gashi nan ibnu taymiya yana da wata yar risala mai albarka da ya sanya mata al-halal wal haram wa ba'd qawa'idihi ma fil mu'amalat al-maliyya duk waɗannan littafai ne jama'a akan kasuwanci neman kuɗi da haɓaka su da shi gashi nan gashi Dr. Hussein Hussein Shahafa shi ko yace hurmatul mal al-am fi dawi sharia al-islamiyya dukiyar gwamnati da dukiyar jama'a da za a tara kwamiti kaka ci kuɗin kwamiti na fata an gane gashi na haka suka yi tarbutar rubuce ahkamul buyu a almuta'amal biha fi aswaq aljumla lil khibara gashi wa takyifiha alfiqhi dirasa fiqhiyya mu'asira kasuwanci irin waɗannan da ake na zamani a kawo cek a baka a a kawo ainihin a baka a ce ka je kai kiyarin kaya ka baka siyar duk irin irin waɗannan abubuwan jama'a dan kasancewa gashi suna waɗannan rubuce rubuce tun waɗancan dubunnan shekaru har zuwa wannan dan me dan musulmi ya san me daga ciki zai menene ba zai ba ko an fahimta jama'a matan aure sai da ne magana akan kudazu muna makaranta a Kano sai kaga ɗaya na dare wata ta gama tuwo musu muna mamaki 11 dare an sauke tuwo sai a ce eh sai ga tana taurawa a manyan bangazai ana kawo da ana rufewa lokacin ma babu kula sai a ce ai wannan na safa ne a ce to wace hikima ce na safa a bari sai da safa sai a ce a ai sauran to sai muka zo kallo ranar farko da muka je sai muka je kallo sai muka manya manyan motocin alhazan birni sun aiko da kwanuka ana layi sauran tuwo sai muna mamaki ita kuma da haka ta kuɗi kun shekara ta sai ka ji ta biya wa mutum goma kuɗin kujerar hajji daga ƙauyensu da ta taho ne ane tana tana tallar ruwa tana garuwa ane mata dariya ta zo yanzu ta samu ta yi aure ta samu ta yi gida tana zaune a cikin gida tana sana'a Khadijatul Kubra duk aikin da ta na yada addini da da'awa da kuɗi ta yi amma ina ta samu kuɗin cikin gida take zaune za a kira wani e zo a baka jali ka tafi ka je kai kasuwanci abu ne na amana ka je in kai kasuwanci ka zo da riba a zo a raba a baka naka abin da ya hada Khadija da Annabi kenan a halin farko sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam dan haka jama'a ku zage gaskiya akwai kuma hanyoyi da yawa waɗanda ba lallai sai ka je ka yi wata sana'a wadda wani yake kai ba akwai lokacin da koda wata ce da wani yake kai zaka iya zuwa kai ka kirkiro wani abu wanda zai samu maka da alheri kuma gaskiya kada mutane su zauna ba su aikin komai Allah madaukakin sauki ya kiyaye dan mu kuma ta ba mun yi su maganganu a baya dangane da wake-wake da kaɗe-kaɗe har muka kawo kan ash'ar na zamuna da sauransu ko irin waƙoƙi da ake ana ana kiran su wa anashidun islamiyya wato waƙoƙin musulunci bil islamu min habari musulunci ya kubuta daga gare su don haka za ka ga gashi nan har yanzu a cikin hansar din matasa za ka ji ire-iren su ne za mu zo da ire-iren su zuwa mako mai zuwa insha Allah ta'ala don mu sa don mutane da gaske su gane su ne din fa muke magana ba su halatta ba amma daga ciki in ba manta ba a can baya mun yi wani karatu ne wanda malam ya tumbuko mas'alar dangane da abin duk da ya shafi al'amura ire-iren waɗannan cewa tofa musulunci bai yarda da su ba kaɗe-kaɗe waƙe-waƙe da abubuwan da suka shafi kasidu da sauransu an fahimta jama'a kuma kun tuna lokacin da malam ya waɗannan maganganu waɗanda waɗannan ire-iren maganganu nake so kaɗan daga cikinsu za mu ainihin wato ɗan tattaɓo su domin ainihin ya dace da abin da muke so mu yi magana a cikinsu a wannan wuri insha Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya tsare mu ya tsare imaninmu cewa wa annal qasa'ida bid'atun qasidu da ake karantawa ko ake rubuta su da nufin addini bid'a ne amma kuma sai adalci ya ce wa majraha ala qismaini ko da yake ya kamata a gudanar da su ko kuma suna gudanuwa ne a bisa kashi biyu فالحسن من ذلك من ذكر آلاء الله ونعمائه وإظهار نعة الصالحين وصفة المتقين فذلك جائز waɗanda ya zama ana ambaton ni'imomin Allah ne ana bayyana siffofin mutane na gari da sibban masu tsoron Allah to waɗannan sun halatta amma wa tarkuhu wal ishtighalu bi dhikrillahi wal qur'an wal ilmu aula bi sai dai kuma a ainihin wato basu suma din a shigaltu da ambaton Allah da karatun alkur'ani shi yafi dacewa wama jara ala wasfil mar'iyat wa natil makhluqat fastima'u zalika ala Allah kufrun wastima'u zina wa rubaiyat ala Allah kufrun malam yake cewa waɗanda suke gudanuwa kuma akan siffanta mata da ake ganin su ko kuma wasu abubuwa na kyale-kyalen duniya na daga cikin halittu to sauraron irin waɗannan da nufin cewa wai ana addini ne to kafirci ne haka kuma wastima'ul ghina war rubaiyati 'ala Allah kufrun sauraron waƙe-waƙe da kaɗe-kaɗe waɗanda wai ane wa Allah ne to wannan ma kafirci ne war raqsu bil iqa haka nan rawa wadda ainihin ake yin ta har ya zama ana rangaji ana layi ana faduwa wa na'atur raqqasina da kuma siffanta su waɗannan da suke ire-iren waɗannan raye-raye ala ahkamid dini a bisa cewa waɗannan suna da hukunce-hukunce na addini da matsayi da darajoji na addini fiskun wannan fasikanci ne wa ala ahkamit tawajidi wan nazami lahawun wa la'ibun haka kuma a ce ga wasu hukunce-hukunce wani ainihin wato shine kudubi kaza a rawa kaza wani shine gausi kaza a cikin rawa ana ba su mukamai malam yace wannan duk wasa ne kuma bata lokaci ne jama'a waɗannan maganganun da malam ya yayo makamantansu a can baya na yi ta yin maganganu dangane da waɗannan ire-iren waƙoƙi da kaɗe-kaɗe da makamantansu amma mafi haɗari daga ciki ita ce waƙoƙi da ba a ce ana yin su ne da sunan addini amma a cikinsu ya zama suna ɗauke da shirka to shi yasa na zo muku da diwanin ruwadul janna na ainihin abdurrahim al-bura'i abdurrahim al-bura'i wani mutumi ne dan kasar sudan kaga hoton shi ya rasu hijira na da 400,426 yau shekaru shi takwas da mutuwa wannan mutum ya yi kalmomi na kafirci masu ɗimbin yawa a cikin wannan diwani nashi kuma wannan diwanin nashi ma sabon bugu ne wanda yake jikan shi wanda takwaran shi ne ya ainihin zauna ya sake haƙaƙawa ya sake fito da abubuwan ƙarara aka yi mishi sabon bugu wannan shine bugu na biyar daga cikin jeren giyar wannan ainihin diwani na shi babu shakka abdurrahim albura'i shine ya rubuta wannan da hannun shi gashi nan a cikin shafi na goma sha biyar bismillahir rahmanir rahim muqaddimatul muallif الحمد لله المنعم على عباده المؤمنين وغيرهم الصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين وخيرهم وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن سار وسيرهم أما بعد فهذا ديوان اشتمل على قصائد ربانية ونبوية وصوفية ووعظية وأدبية وتاريخية سميته رياض الجنة ونور الدجنة اقتطفت من ثمرات أفكاري السقيمة وعديته لإخواني في الله أولي القلوب السليمة على الله أسى الله أن ينفعنا وإياهم به وأذنت للمصلحين إذا رأوا خللا به أن يصلحوه والله أسأل أن يوافقنا وأن يوفقنا وإياهم لما يحبه ويرضى فإنه نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كتبه الفقير إليه تعالى عبد الرحيم الشيخ محمد وقع الله الزربية أشنشين يا ربك ومن ديوان الناشي يا شهر السودان
kusan kowa yana da labari akalla na Abdulrahim al-Bura'i da kasusuwa da yake waɗannan waƙoƙi da sauransu to da yake tun kusan kasusuwa na 60 da wani abu nake alƙawari game da cewa akwai kasusuwa guda biyu waɗanda aka samu wani malami cikin malaman ahlus sunna ya rubuta raddi da martani ga wannan mutum ga waɗannan kasusuwa jama'a ga na ɗaya ga na biyu waɗannan kasusuwa ina so zan rinka bibiyar wannan karatu na hamawiyya ina sanya mana shafi ɗaiɗai har zuwa sanda za a gama su wato shafin su hudu ma'ana in za mu sanya ɓangaren a a sanya ka ji ainihin muƙaddimar da wannan malami ya yi to sa'annan kuma a ga diwanin daga cikin waƙoƙin in kana so ka zo ka samu kai photostat za ka iya ainihin yin photostat ɗinsu ina tsammanin zuwa yanzu ma sun kammala sanya wannan littafin akan intanet su ɗaliban shi da kuma 'ya'yan shi da jikokin shi amma dai dukkanin maganganun da malam yake da raddin da yake cirowa ga sunan duk na sanya alamomi na iya wannan tukuna domin yayi naƙadin ne ɗaya bayan ɗaya sannan kamar yadda zaka zo ka je alƙawarin zai fitar da ainihin wannan raddi a rubuce da larabci ne in muka sa ba sai mun fassara komai ba domin da wannan karatu ne na ɗaliban ilimi amma abubuwan da ke ciki na shirka da zindiƙanci duk suna bayyana ga ɗaliban ilimi sai dai in bukata ta kama a wasu wuraren za mu ainihin rinka tsayawa muna yin ta'aliki insha Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya taimaka don haka ga wannan kaset zan ainihin sa mana Allah ya taimaka ومن أن مفصلا في كتابي الذي سيصدر قريبا إن شاء الله تعالى وإني لأرجو منك أخي الكريم أن تستمع إلى هذه المادة وليس لك هم إلا معرفة الحق واتباعه كما أرجو منك أن تبتعد عن كل ما يكون عائقا بين المرء والتمسك بالحق والسير عليه ومن ذلك اتباع الهوى والتقليد الأعمى والتعصب للرجال وبما عليه الآباء والعواطف والمجاملات وغيرها وإني أسأل الله تعالى أن يكون عملي هذا خالصا لوجهه سبحانه موافقا لهدي نبيه صلى الله عليه وسلم وأن ينفع به إنه سميع مجيب وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بيان حقيقة البعد أيها الأخوة الكرام لقد خلقنا الله عز وجل لعبادته وطاعته وأمرنا سبحانه وتعالى بتوحيده وامتثال أمره وترك نهيه عز وجل وقد قال الله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وقد أرسل الله عز وجل جميع المرسلين لتبليغ الناس هذا الأمر ولدعوة الناس إلى عبادة الله عز وجل وطاعته وتوحيده وترك عبادة ما سواه سبحانه وتعالى فقد قال الله عز وجل وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وتوحيد الله عز وجل وطاعته وحقه سبحانه وتعالى على عباده فقد ثبت في الصحيحين من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رئيس النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا قلت يا رسول الله أفلا تبشر الناس قال لا تبشرهم فيتكلوا متفق عليه ومن ذلك قول القائل رحمه الله تعالى اعلم بأن الله جل وعلا لم يخلق الخلق هدى وعملا بل خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يخرجوه وعبادة الله عز وجل مثل جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة والتي منها الدعاء والنذر والخوف والتوكل والخشية والإنابة والقبور والاستعاذة والاستعانة
abubuwan da yake faɗi shine bayan ya yi shimfiɗa ya gabatar da kanshi da manufar shi shine manufar ita ce ƙoƙarin kariya ga barnar da wannan mutum ya yi da kuma wanda yake wanda yake yaɗa ta a wurare mabambanta na da'awoyin shi da majalis ɗin shi wani abin da kai ci shine wannan mutum ya fa zauna ya yi karatu na lugha ya kware game da lugha haka yana sarrafa ta sosai shi yasa hatta jami'o'i da dama na kasar da kuma na wasu kasashe har digiri sun ba shi na ainihin girmamawa ta amma daga cikin irin kwarewar tashi ta lugha ce shine har ta kai shiga samun malaka ƙauya ta lugha ta kai shiga yin waƙoƙi waɗanda akwai shirka a ciki ya faɗi tsarin da zai bi raddin ya ce shi ne zai bi ne ta hanya alƙur'ani da sunna da kuma haske na ainihin abin da ya zo daga malaman farko daga cikin sahabbai da waɗanda suka biyo bayan su da kyautatawa ya kuma nuna cewa karka ɗauka akwai wata ƙiyayya ce ta musamman wadda ta taɓa haɗa shi ko ta rayuwa ko ta siyasa ko wani abu da wannan mutum babu ya ce kaɗai yana nufin ainihin wato kariya ce ga addini sannan yace yana daga cikin tafarkin ahlus sunna idan za su yi wa mutum raddi ko nakadi a cikin maganganun shi da ake gani ba daidai ba suna yi mishi adalci wajen ɗaukowa da gare shi kai tsaye yace don haka babbar mabubbugar da zai rinka ɗibo maganganun bura'i shine wannan ainihin diwanin nashi mai suna riyadul janna yace kuma yana fatan kai mai saurare kai saurare tsakaninka da Allah da farar zuciya ta adalci kakai cikin ta'assubanci wato kana mai goyon baya tare da jin haushin abin da yake akan wannan mutum sannan karkai mujamala anan kuma yana ishara ne zuwa ga daga cikin waɗanda za su zan ahlus sunna ne amma saboda sun samu kansu tare da wasu sufaye ko wasu yan ɗariƙo masu irin waɗannan maganganun ya zama abin da kai kake faɗi game da wannan raddin na suka ba haka ba ne sai dai don kana son wane gane kai ba ruwanka da irin wannan abin ne kamar yadda da yawa ana samun waɗanda suke cewa kansu ahli sunna a irin ƙasashen nan namu na afirka suna yin irin wannan kana tare da ahli sunna amma in wani abu ya fito daga yan bid'a baka so a yi raddin wannan abu sai ka ce to ai surukanku ne ai malamanku ne ai kuna tare lafiya da su kuna kaza a duk zaman lafiya duk surukuntaka duk ubantaka duk uwattaka da duk wata alaka idan har ya zama matsala aqida ta girma ko bid'a ko sunna to anan babu wata kara to sannan sai ya nuna mafi hadarin abin da zai waraddi a ciki a wannan littafi da wannan diwani shine bangarorin da suke na shirka shi ma sai ce kadan daga ciki ne zai waiwaya in ba haka ba da yawa daga ciki ma ya kau da kai saboda zai yi ne don ya nusar da musulmi game da hadarin da abubuwan da ake ciki waɗannan su ne jimillar maganganun da ya fara idan haka yanzu ya fara tunkarar abin da yake so ya raddi ne kai tsaye shi yasa bari mu saurare shi insha Allah ta'ala kuma ko da baka fito stab na wannan littafin gaba ɗaya ba tun da zamu zo wannan kasar za a juye shi tare da cewa muna nan da shi akan CD amma shi iya waɗannan din za a zo za a juye su musamman to za a ba da photo stab na wuraren da yake ɗibowa ko da baka yi photo stab na littafin gaba ɗaya ba sai zama wuraren da sunan kasidar domin kasa'id ne mabambanta kuma kowace da sunanta kowace sai malamin ya faɗi ainihin wato sunanta ya faɗi shafin sai dai ka sani a farkon shi ya faɗi cewa a bugu na uku ne yake wannan naƙadin mu kuma a hannunmu nan bugu na biyar ne amma duk abin da ke ciki ɗaya ne sai dai kawai za ka ringa ganin saɓanin shafi Allah maɗaukakin sarki ya taimaka na'am wato yana daga cikin abubuwan da yake faɗi na wannan malamin shine shirkar da yake yi shirka ce wadda ta shafi ta uluhiyya da kuma ta rububiyya tawassuli da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da wasu halittu da sauransu sai ya kawo a cikin wannan kasidar tashi mai suna mahbatul wahayi a cikin wannan kasida mahbatul wahayi ya kawo waɗannan baituka ina so in karanto su ne sai in fassara su da Hausa sannan sai a ji ta'liqin da yake ilayka rasulullahi ashku masaiban yadiqu laha sadrul halim al musabiri fa anta raja'i fil khutub wa umdati wa anta malazi yawma tubla sarairi wa anta lana ghawfun wa aunun wa malja'u وركن ومفتاح لعين البصائر وأنت لمرضانا شفاء ورحمة وأنت دليل قد حدا كل حائر waɗannan baituka guda biyar su ne malam ya ɗauko su a matsayin misalin irin shirkar da wannan mutum yake ma'anarsu shine ilaika rasulullahi ashku masa'iban ya manzon Allah zuwa gare ka nake kai kukan masifu yadiku laha sabrul halimul musabiri masifin da tsananin su sun kai suna kuntatan mutum mai haƙuri mai dangana mai haƙuri mai dangana ma baya iya jure su to wa manzon Allah gare ka nake kai kuka na irin waɗannan musibu fa anta raja'i ya manzon Allah wurinka ne kawai nake fatan samun sassauci fil khutubi game da wannan magana da nake wa undati kuma ya manzon Allah kai kadai ne madogarata wa anta malazi kai ne mafakata yawma tubla sara'iri ranar kiyama da ba a tona man asiri ya manzon Allah da kai zan fake wa anta lana ghawsun ya manzon Allah kai ne ghawsun mu kai ne mai ceton mu wa aunun kai ne mai taimakon mu wa malja kai ne mafakan mu wa rukunin zuwa gare ka muke tattaruwa wa miftahul li ainil basair ya manzon Allah kai ne mabudin idanuwan basiran mu wa anta limarbana shifa'u wa rahmatu ya manzon Allah kai ne mai warkar da mamatan mu ya manzon Allah wurinka ne suke samun rahama wa anta dalilun qad hada kullu ha'ir ya manzon Allah kai ne jagora da duk wani rudadde to kai kake ainihin shiryar da shi jama'a kun ji wannan kadan daga ciki ne wato in kana karanta littafin da wannan diwanin nashi zaka ta ji abin da ya gama karanta kenan shine yanzu zai dan fara ta'aliki akan waɗannan abubuwa din insha Allah ta'ala sai alhamdulillah a iyanan za mu bari a cikin wannan ainihin kasar da na hamawiya sai mun zo gaba za mu ɗauko misali na gaba wanda ya ɗauko insha Allah ba zan rawayi abubuwan da ya dan tattauna a nan ya kawo baitukan nan waɗanda na karanta muku suna fassara su da Hausa ya rinka gutsuro su ɗaya bayan ɗaya har zuwa biyar ɗin kowanne yana allaka shi da aya wato akwai wani abu ne guda da nake so tukuna duk wani ahli sunna ya sani haka kuma duk wani wanda yake ba ahli sunna ba shi ma ya sani gaskiyar lamari an baro shiri tun rani ne tsakanin mu ahli sunna da muke bin manhaji na salaf da waɗanda suke ba ahli sunna ba balle su ce suna bin manhaji na salaf da ma waɗanda ke cewa kansu ahli sunna amma ba sa kayyade kansu a manhaji na salaf wato akwai inda muka bambanta ne tun daga asali kun ga mu qur'ani mun mai da shi shine madogaran mu kuma shine ma'aunar mu a daidai lokacin da waɗannan mutanen su kuma ba su yadda cewa alqur'ani shine zai zama madogara wajen kafa hujja da ma'auna ba da haka kun ga abubuwan da bura'i yake magana na shirka waɗannan irin abubuwan su ne dai abubuwan da kuma ƙur'ani nan da ake karantowa yake nuna cewa shirka ne waɗannan abubuwan to kun ga anan jama'a a daidai lokacin da yanzu mu muke ganin wannan littafi na ɗaya daga cikin littattafai na shirka ƙur'ani mu kuma shine littafi masdari na tauhidi to kun ga an samu karo tsakanin mu da su tun daga farko a daidai lokacin da mu muke ganin Allah kadai za a kadaita da bauta su kuma suna ganin nau'ukan ibadojin da muka yadda a kadaita Allah da su za a iya sarrafa su ga wani Allah kuma nan sarrafa su ga wani Allah abin da za su fake da shi shine to ai waɗannan mutanen suna da daraja kuma lazumin cewa kada a kaɗaita ibada gare su to an rushe musu daraja to wannan shine asalin abin da dama mu musulmi muke fada da shi shine idan dai har sai an ba su darajar Allah sannan aka ba su daraja to ko ba za a ba su ba to ko lazumi a wurin waɗancan mutane to ba su da daraja to gaskiya in dai darajar Allah kadai ita ce ta dace da su to wallahi ba su da ita domin Allah shi kadai za a ba mamakalarsu ta farko shine sai su makale da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka dubi waɗannan kalmomi waɗanda yake cewa ilaika rasulullahi ashku masaiban masifu ne suka cincirin do akai na manzon Allah gare ka nake kai kuka yadiqu laha sabrul halimul musabiri mai dangana mai haƙuri irin waɗannan musibin sun ci kirjin shi ya kasa hakura to gare ta yanzu irin waɗannan musibin Allah kaɗai ake kaiwa domin sun yi daidai da musulmin da Allah yake cewa an man yujibul mutarra idza da'a ka shiga hali na kunci da larura to Allah kaɗai yake sauraron ta to anan sai suka mai da makala ta farko ita ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ka ce wannan shirka ne sai su ce aha yanzu manzon Allah kake cewa bin shi shirka ne sai a ce a ba bin manzon Allah aka ce ba bauta manzon Allah wannan bauta ce dubi baiti na ƙarshe daga cikin biyar ɗin nan a inda yake cewa wa anta limarbana shifa'un wa rahmatun kai ne waraka ga marasa lafiyar mu kai ne rahama gare su wurin gaske samun sauki ka auna da ayoyin da ya kawo daga ƙarshe a bisa bakin khalilur rahman annabi ibrahim wa idza maritu fa huwa yashfi to rashin lafiya ta kama ni Allah ke bani sauki to yanzu annabi ibrahim da qur'ani na karantar da mu kenan Allah madaukakin sauki shike bada saukin cuta ba manzon Allah ba to da zaran ka faɗa haka sai ce to shikenan jama'a kun ji ya ce manzon Allah ba shi da daraja ina idan ne har sai an baiwa manzon Allah daraja Allah sannan zaka ce yana da daraja to manzon Allah ba shi da irin wannan darajar amma yana da daraja irin tashi ta manzon Allah amma irin wannan dai ba shi da ita to sai koma cikin jahilai sai kirai to kun ji ya ce ka ba game da manzon Allah sai a ce a'a yayyafa wa talgin karuwa a tsaya a fahimci me ake magana akai to kun ga jama'a abin da yasa da farko malam yace kenan kakai ta asubanci ka duba gashi sannan kai kuma ahli sunna karkai munafunci da ya kira shi mujamala yanzu masu irin waɗannan abubuwa zaka ce saboda kanin ubanka ne ka ai mai raddi saboda malaminka ne saboda sirikinka ne kada a mishi raddi yanzu kenan saboda ya ba ku guri kun gina masallaci ko ya gina muku makaranta kar ku raddi ga wannan domin shehin sheke da wannan aqida a yanzu idan kuna wannan to shikenan ba za a zauna da ku a wuraren tarurrukan malamai ba to duk ku hakura amma wallahi irin waɗannan ba a yi musu kara sannan ku kiyaye duk wani zafi da za su ce ana ɗauka wannan malamin da yake waɗannan maganganun yana yi ne yana zagin wani raddi ne hadi sai mun ta can ƙarshen hamawiya wani sake kawo muku raddi da wani malamin shi ma yayi ga ainihin wani zindiki shi ma daga ƙasar yaman su kuma kasusuwa guda hudu haka ma yasan ar-raddul hadi mai da martani ne cikin kwanciyar hankali amma duk da haka sai a ce ya ɗauki zafi wato kenan zafin ba daga uslubin bane daga madmumin ne ba daga salon maganar bane baka zagi kowa ba baka kausasa harshe ba amma tunda dai har ya faɗi kaza ka ce shirka ne sai a ce kai kai zafi kuma masu faɗin haka daga ciki akwai waɗanda ke cewa kansu ahlus sunna sun ce kai zafi menene zafi yanzu yanzu shi yanzu bai ɗauki zafi ba zafi ya dauka yanzu shi da ya kwashe darajojin Allah bai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan shine takaitaccen ta'aliki da wanda zan yi akan iya wannan muqaddima da kuma wannan gaba da aka sa zai shiga ainihin kasida ta gaba domin yayi wa ainihin wato kasidun dauki daidai ne ba wai warin kabin su a jere bane zai dawo ainihin za ka ji ya shiga kasida ta gaba ita ma ya tattauna haka zai shiga wadda take biye da ita za ka ji ɗaya bayan ɗaya za ka ji dukkan maganganun yanzu ba ana magana wasu ɓarna ne ko wasu munanan maganganu da ya a fiƙihu ba ana magana ne akan maganganu da ya a bangaren aƙida domin su waɗannan mutane da ake kira mutasawwifa musamman waɗannan na ƙarshe wato su fa duk wata magana idan ta fara daga aqida ai daga daga daga daga ibada ko mu'amala to za su cike ne da wata shirka ko wani kafirci akan Allah madaukakin sarki dubi sawi sawi ta tafsirin alqur'ani yake akan aya da take cewa wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun zalika ghada illa an yasha Allah wa dhkur rabbaka idha nasita karka sake ka ce za ka yi kaza gobe sai ka ce insha Allah idan ka faɗi za ka yi kaza gobe baka ce insha Allah ba in